من همزه ونفخه ونفثه كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون وقال ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون انطلاقا من هاتين الآيتين الكريمتين فإن الله سبحانه وتعالى جعل وظيفة الدعوة إلى دينه القويم وظيفة أنبيائه ورسله الذين اصطفاهم لسره ورسالته إلى خلقه وجعل من سلك سبيلهم وانتهج نهجهم أحسن قول فقال ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا دعا إلى الله دعا إلى التوحيد دعا إلى عبادة الله وحده لذلك كانت من سنة الرسل وسنة أتباعهم من حواريهم وأصحابهم أنهم دعوا إلى الله عز وجل امتثالا لأمر الرسل ولأمر رسولنا وحبيبنا وقرة أعيننا وقدوتنا وأسوتنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم نحن كأمة ندعو إلى دينه فأرسل رسلا إلى الأمم إلى الملوك إلى الأمراء إلى السادة للدعوة إلى الإسلام وحاور وجادل أهل الكتاب حتى أنزل الله عليه قوله ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن فإذا هذه هي الحنيفية السمحة هذا هو الدين القويم هذا منهج الله عز وجل ومنهج أنبيائه ورسله فمن سلكه كان من الفائزين الفالحين أسأل الله العلي العظيم بأسمائه الحسنى وصفته العليا أن يجعلني وإياكم من الخلص في ذلك عباد الله كما تعلمون أننا قبل أسبوعين خرجنا لمخيم دعوي في بلدة روغو بمحافظة روغو في ولاية كانو من نيجيريا والحمد لله قد كان النصر حليفا فمن كان عارفا بأحوال المجوس وغير المسلمين في هذه المنطقة يعرف أنه من ديدنهم لا يسلمون لأول مرة كانوا كذلك في قديم الزمان وبعد اختلاط الصليبيين والنصارى معهم فكانوا أمرهم أشد إلا أنه بشرى سارة كان كذلك في العام الماضي ولكن هناك نتائج حمدت عقباها وما زلنا نحمد عقباها وفي هذا الخروج بالخصوص فقد أطلعنا الله عز وجل على مكمن من مكامن الدعوة قد دلنا على كنز من كنوز الدعوة نحن لا نعرف به وكذلك الله سبحانه يعلم من اتقاه ما لم يعلم واتقوا الله ويعلمكم الله فإننا في هذه الخروج أو في هذا الخروج صادفنا نصر لا نكاد نفرح به فرح رسول الله صلى الله عليه وسلم بفتح خيبر أو بقدوم جعفر فإننا فرحنا بذلك إنهم بغاة نساء زانيات زنات تابوا ولجوا إلى الله عز وجل ببركة هذا الذي قمنا به من الدعوة إلى الله عز وجل لغير المسلمين فهذا أمر لا نأبه به لا نلقي له بالا فالله سبحانه وتعالى أطلعنا على ذلك يقول عليه الصلاة والسلام لا يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم وقال لله أفره لله أفره بتوبة عبده من أحد ضاع عنه بعيره في فلاح أو كما قال عليه الصلاة والسلام أسأل الله العلي العظيم أن يبارك في مجهوداتنا ويتقبلها منا ويجعلها في صالح أعمالنا وأن يجعلنا ممن باعوا أنفسهم واشتروا الجنة اللهم اجعلنا من الرابحين في هذه الصفقة التي ذكرتها في كتابك العزيز إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم وإن شاء الله في هذا الأسبوع سنسافر سفرا دعويا آخر هذه المرة ليس في ولاية كانو ولا في الولايات التي تجاورها بل إلى ولايات أبعد إلى ولاية كبي في منطقة زورو بإذن الله عز وجل نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحمينا ويحمي ديننا ويحمي ذوينا إنه سميع قريب مجيب الدعوات وأقول ما تسمعون وأستغفر الله العلي العظيم الجليل لي ولكم ولسائر وكافة المسلمين من كل ذنب فاستغفروه يغفر لكم إنه هو الغفور الرحيم yawwa masu albarka wannan khutba ta wannan mun bari mai albarka na masallacin markazin nur da ke nan masu tanwir layin makabarta sarawa hotoro ƙaramar hukumar nasarawa a jihar kano najeriya a wannan yammaci mai albarka na juma'a ashirin ga watan sha ɗaya watan zulƙa'ada da hijirar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na da shekara bakwai, wadda ta dace da takwas ga watan biyar watan mayu kalandar albashi shekara 2026 ta yi magana ne akan abin da ne alkawari zan magana a kansa a makon da ya gabata fita da muka yi da'awa zuwa kasar rogo da kuma abubuwan da suka faru saboda kuna da haƙƙi ku sani saboda ku san irin shirin da ya kamata mu na roƙon Allah subhanahu wa ta'ala isa albarka cikin abin da na faɗa Allah subhanahu wa ta'ala isan ya mana shi cikin mizanin kyawun ayyukan na aiki kuma ya ba mu ikon aiki na nisanta ya ba mu ikon nisanta yan masu albarka bayan mukaddima da na sabai yi wanda na ke faɗa da alfahari ba alfahari irin na mai jiji da kai ko takama ko jin shi wani abu bane a alfahari irin na mai farin ciki saboda ya yi koyi da abin koyi shi na nabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam wannan mukaddima kamar yadda bayani ya sha gabata ita ce ike a hudubobinsa gaba daya hudubar sallah juma'a ko sallar idi hudubar roƙon ruwa ko sallar kusutu ko kuma wani dalili wata munasaba da ta sa zai wa mutane hudba ko zai karantar da su ko yi musu wa'azi ko zauna zaman mitin kai ko aure manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam zai daura wannan hudba din ita yake yi ina roƙon Allah subhanahu wataala ya bamu ladan koyi da annabi Muhammad Allah ya sa ƙaunar da muke masa ta amfane mu duniya da lahira muna roƙon Allah subhanahu wataala ya zaunar da mu tare da shi a gidan aljanna fi maqadi sadiqin inda malikin muqtadir baya kai wa masa albarka Allah cikin alqur'ani mai girma bayan isti'aza neman tsarin Allah subhanahu wataala daga sharrin shaidan da zigarsa da tanzirinsa da kirarinsa yake cewa lallai kun kasance ko ne mafi alkhairin al'umma da aka fitar da cikin mutane da me kuka fifici sauran mutane annabi sallallahu alaihi wasallam yace an yi al'ummomi 69 mu ne cikon na 70 al'ummomi 69 sun rigaye mu mu ne cikon na 70 amma Allah yace kuntum khayra umma ko ne mafiya alkhairin wadannan al'ummomi da aka fitar da mutane menene fifikon ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa ayyuka guda uku ne shi su kuke yi da haka ne kuka tsari saura kuna yin umarni da kyakkyawa kuna hani gaburan mummuna sannan kuma kullum kuna jaddada imanin ku da Allah ma'ana idan kun yi abin ba daidai ba aka yi muku wa'azi kuna gyarawa in an sanar da ku da abin da baku sani ba kuna yin aiki da shi in kuna kuskure aka faɗar da ku kuna bari ku kama abin da yake daidai idan kuna barin abin da ba daidai ba don ba ku sani ba sai aka san da ku ku fara kama yin abin ba daidai ba da ika daidai yanzu nan ba sai an jima ko sai gobe ba wannan shi ya ba ku wannan fifiko da wannan daraja kan sauran al'ummomi Allah ya ce da a ce ahalin kitabi mazawwa littafi da suka gabace ku da ce sun yi imani da Allah da ya zama alkhairi gare su sai dai a cikin akwai mutane masu imani waɗannan an musu wazi suna ku azantuwa amma mafi yawancin su kuma fasikai ne ɗan tawayen Allah in Allah ya ce ayi sai su ce ba za su yi ba in ya ce a bari sai su ce ba za su bari ba in suna saba wa Allah aka fadakar da su sai su hau kujeran naki su ji an yi an wulakanta su ko an yi musu ba daidai ba muna roƙon Allah subhanahu ya tsare haka nan Allah subhanahu ya ce lallai a samu daga cikin kwata al'umma wanda za su kasance suna umarni da kyakkyawa suna hani ga biran mummuna waɗannan su ne masu rabauta daga cikin halittu ga baki daya muna roƙon Allah ya sanya mu a cikinsu yanwa masu albarka daga waɗannan ayoyi ne guda biyu muke gane falalar kira zuwa ga Allah subhanahu wata'ala falalar yin da'awa wanda Allah ya mayar da wannan da'awa din ita ce wazifa aiki mafi girma na annabawansa da manzanninsu waɗanda annabawan nan da manzanni ya zaɓe su ne ya tace su a cikin bayansa sai da ya duba ya ga sun fi kowa nagarta sannan sai ya zaɓe su don su zamanto masu ɗaukar sirrinsa saƙonsa manzancinsa zuwa ga bayansa na cewa su kira bayansu bauta masa shi kaɗai kuma Allah subhanahu wataala ya hore musu bayin ta yadda in sun gaya musu suna yarda saboda abin da ya karfafe su da shi na daga ma'ujiza. da abin da ya saba al'ada yan wa masu albarka lallai wannan tafarki shine tafarki mafi daraja mafi kima wanda ɗan adam irayu a kansu da haka ne Allah subhanahu Ta'ala ya mayar da aikin masu yin wannan aiki shine aiki mafi kyau sai faɗa a cikin littafinsa mai girma ya ce wane ne ifi kyakkyawar magana fiye da wanda ya gayyaci mutane ya kira su zuwa ga addinin Allah ma'ana babu wanda ifi shi kyakkyawar magana wannan sai nuna cewa ko magana tana da kyau to kyanta bai kai da'awa zuwa ga Allah ba subhanahu wata'ala ayo mutane wa'azi su gyara tsakaninsu da Allah mahalicinsu, wannan da ya samar da su yake kuma tasarrufi a cikin al'amuransu wannan aiki ne wanda yake babba mai gwaɗi aiki ne wanda ke mai muhimmanci muhimmancinsa ya kai muhimmancin rayuwa ko kuma mutuwa muna roƙon Allah ya datar da mu an masu albarka wannan aiki na da'awa ba aiki ne na wani kowa ne su kadai ba a'a aiki ne namu ga baki daya kowa gwargwadon abin da zai yi da haka sai aikin ya zamanto sunna ce ta annabawa sunna ce ta mabiyansu waɗanda suka yi imani da su a lokacin da suna raye kuma suka gadar da wannan aikin ga waɗanda za su zo a bayansu sunna ce ta annabi mu Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam abin san mu abin koyi mu wanda muka mayar da shi abin misali abin biyayya wanda muke kaɗaita shi da biyayya in aka ce da mu gashi to ba ma sauraron kowa sallallahu alaihi wa alihi sallam yayi da'awa ya aika an yi da'awa ya aika sahabbansa zuwa ga sarakuna da shugabanni da jagorori na al'umma domin su kira su zuwa ga wannan addini na musulunci kuma sun yi wannan aiki kuma Allah subhanahu wataala ya ba su nasarori a cikin aikin da suka yi muna roƙon Allah subhanahu wataala isa mu ma mu bi su yan wa masu albarka a karkashin wannan ne wannan ko muka yi tafiya makonni biyu da suka gabata rana irin wannan muka je karamar hukumar rogo inda muka yi campaign muka yi sansani a nan wajen garin rogo makarantar gamman technical college nan muka kwana biyu yini uku aka raba mutane masu da'awa zuwa ƙauyukan da suke akwai waɗanda ba musulmai ba domin yin da'awa zuwa ga musulunci an je garuruwa da wurare sun kai 61 domin a kira mutane zuwa ga addinin musulunci kuma alhamdulillah an je an yi wannan aiki lafiya an gama lafiya an samu babban nasara wanda isan ɗabi'ar waɗanda ba musulmai ba a wannan yankin namu musamman a wannan tsokon na jihar kano tun tsohuwar jihar kano har yanzu arnan gurin suna da wannan ɗabi'a da wahala ka je yau kai musu wa'azi kuma su karɓi wa'azin ka yau su musulunta a'a da can abin da suke cewa a dawo lokaci kaza za mu musulunta saboda suna da ɗabi'a sai sun yi gayya inda ka san ana gayyar ɗaurin aure in za a yi biki ake sai yi gayya a zo a taya su murna za su musulunta kuma da musulmai da waɗanda ba musulmai ba a danginsu duk za su zo a haɗu kuma daga nan sai a sake wa'azi kuma sai ka ga waɗansu sake karɓa su ma ce lokaci ka za a su haɗuwarsu da kiristoci a halin yanzu ya sa wannan ɗabi'ar tasu ta ci gaba amma maimakon ta ci gaba ɓangaren da za a samu ruwa sai ta ci gaba a ɓangaren da sai dai ta zama masai allah ya sauke saboda ne sai suka koya musu sai ku zo ku yi wa'azin su yi jayayya sai ku tafi amma in sha Allah watan wata rana za su karbi musulunci da kansu za su gaya muku kun yi binna kun saka kwai za ku zo wannan kwan za ku kyankyashe shi ko kuma za a kyankyashe muku shi kuma alhamdulillah wannan din yana faruwa duk wanda ya san ɗabi'ar waɗanda ba musulmai ba a nan jihar kano haka suke zuwan da muka yi wannan gari na rogo ko ƙaramar hukumar rogo bara ba a samu ko mutum ɗaya ba da ya musulunta a kwanakin da aka yi kwana uku yini hudu babu wanda aka samu ya musulunta amma daga baran zuwa yau akwai gurare guda uku yanzu akwai wurin da muna ma da masallacin juma'a a wurin kuma duk musulunta suka yi saboda haka alkhairi ne jama'a to yanzu ma da aka je ba a samu ko mutum ɗaya ba da ya musulunta ko ɗaya ba a samu ba amma da kansu sun faɗa an yi binna insha Allah wannan abin da aka binne zai tsiran zai fito muna roƙon Allah Allah ya tashi in ya tashi fito da shi ya fito da shi da alkhairi Allah kuma ya sa masa albarka sai dai ba mu tafiya da ta faranta mana rai irin wannan tafiyar mun samu kanmu da me za mu fi farin ciki tunanin da ake idan aka je za a samu tashe-tashen hankula saboda wasu abubuwa da suka faru mun je mun yi lafiya an isar da da'awar an dawo lafiya ko kuwa ɗaya abin da ya faru irin yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace na rasa da wanne na fi farin ciki shin an ci Khaibar da yaki ko kuma Ja'far da mutanansa sun dawo daga ainihin ƙasar Habasha to kamar haka ne ƴan uwa menene ya faru a wannan fita da muka yi Allah subhanahu wataala sai ya nuna mana wata taska ya nuna mana wani rubu ya nuna mana wani turbadaddan arziki wani bangare na da'awa wanda mu ba mu san shi ba a baya ko hankalin mu baya kaiwa kansa Allah subhanahu wataala sai ya bayyana mana shi saboda ya faranta mana rai da wannan abin da ya faru da mu ni ne na zama amir na kamfanin da aka yi da yawan aka dawo na kan ba mutane hakuri, ku yi haƙuri kar ku ɗauka mun je mun yi da'awa ba a samu koya musulunta ba mu ɗauka mun yi asarar kuɗin da aka kashe da lokacin da aka ɓata da wahalar da aka yi da kaza da kaza a akwai haƙuri lallai amfanin karanta tarihi kenan Anan sallallahu alaihi wa alihi ya gaya mana cewa ran kiyama akwai annabin da zai tashi iya da awar da ya har ya koma zuwa ga Allah ko mutum ɗaya bai samu ya yi imani da shi nace da sunne muku rantsuwa da Allah ni Ahmad Ahmad ban san iya adadin mutanen da suka musulunta a hannuna ba a ƙarƙashin da'awa to ashe kenan idan haka ne ba asara ba ce don kaje kayi da awa karo ɗaya ko karo biyu ko karo uku ba ka samu wanda ya bi ka ba ga wani annabi iya tsayon rayuwar da ya yi ta awa bai samu kowa ya bi shi ba kai annabi ne ashe an maka alfarma ma da aka baka dama kaje kai da awar. kai irin aikin da ya yi wannan alfarma ce babba ta ishe ka ka gode wa Allah subhanahu ta'ala da aka karku damu ina yi musu wannan wa'azi jama'a sai ga ran da za mu taho sai isa muka fita daga kam gabaki sai kowa ina cikin farin ciki kowa ina cikin walwala an je wani gari kale ku a ƙarƙashin gurin akwai wata kasuwa ko wani gari da magari akwai wata kasuwa irin kasuwar gwari akwai masu zaman kansu karuwai daga cin wurin sai ce sai dai a gayyato su a zuwa su zuwa musu wa'azi aka ce zai ana a gayyato su aka tara su a wata makaranta aka yi musu wa'azi sun kai su cikin da wani abu bayan Allah waɗannan bayan Allah aka tuna musu Allah aka tuna musu manzan Allah aka ce da su Allah ya ce annabi ya ce aka tuna musu su musulmai ne aka tuna musu matsayin mutunci na yamace da yadda wannan sana'a da suke yi za ta halaka za ta rusa gidansu da 'ya'yanta da kaza da kaza su sittin ɗin nan ba wadda ba kuka da hawaye saboda an tuna mata matsayinta yanzu ta gane ashe she was running at large ko me take samu banza ne take 49 daga cikin suka ce sun tuba sun daina Sha biyar daga cikinsu suka ce su in za a iya mayar da su wajen iyayensu a yi musu sulhu ga sunan sun ba da kansu a taho da su yanwa masu albarka haka aka ɗebo su aka kawo su nan inda muka yi sansani su goma sha biyar suka zo suka haɗu da iyaye mata suka sake musu wa'azi suka sake tuna musu kansu suka tuna musu matsayinsu a nan ma suka sake yin kuka waɗannan bayan allah yan uwa masu albarka zuwa yanzu yawancinsu duk an mayar da su gida dukkaninsu waɗancan 49 ko bayan waɗannan sha biyar waɗancan masu masu ce da suka ce sun daina su masu ce barin wurin za su saboda zama a wurin akwai matsala duk sun koma gidajensu waɗanda suka taimaka aka wannan aiki Allah ya taka musu da alkhairi har yanzu ana neman taimakon yan uwa saboda ko waɗanda bashi ne dama ya fito da su suka zo suka samu kansu a wannan yanayi saboda su biya bashin ba su gama biyan bashin ba kuma gashi sun zo sun zubar da mutuncinsu amma yanzu sun tuba kuma muna roƙon Allah subhanahu wataala ya taɗiga iyafe mana mu da su baki ɗaya da haka duk wanda yake da wani taimako da zai iya bayarwa saboda biyan wannan bashi to kofa abu da take sai zuwa tattauna da shi kuma a gaya masa yadda zai ba da wannan taimako Allah ya saka da alkhairi yan wa masu albarka wannan aiki na dawa kamar yadda na faɗa aikinmu ne ga baki ɗaya daga wannan masallaci an yi ƙoƙari matuƙa gaya wajen bayar da gudunma a waccan tafiya da aka yi kuma jibi ma in Allah ya kai mu ranar lahadi za a sake fita irin wannan aiki wannan karan ba a nan jihar Kano ba ba a jihohi makota ba a za tafiyar za ta yi nisa za a je ƙasar Kebbi ne ƙasar Zuru wannan karan can za a je da'awa shi kuma asalin tafiyar waɗansu ne tuntuntuni wajen wata biyu ko uku a baya suna so za su musulunta amma suka ce sai mutanen kano sun zo allahu akbar ka ji kano kamar madina ko maka sai mutanen kano sun zo sannan mu musulunta akwai wakilanmu a can sun yi sun yi su musulunta in ya so mu je domin taya su murna ko abin da ya kamata wannan suka ce a'a in ba mu je ba su zaman su a kafircinsu in Allah ya nufa za musulunci za su amma sun sani da mun je Allah ya nufa za su musulunci to da haka jama'a yanzu an shirya insha Allah za yi wannan tafiya muna roƙon Allah subhanahu ta'ala ya taimaka mana Allah ya biya bukatun mu kofar taimako a buɗe take ga waɗanda za su taimaka domin wannan tafiya kudin da aka sa na mota naira dubu goma ne wanda ya ga zai ɗaukar nai mutum ɗaya mutum biyu mutum uku to wannan abin a shirye yake muna roƙon Allah subhanahu wataala Allah ya taimaka kuma sai ka zo kai ma baka din da zaka saka ko kuma akwai flyer za a bayar za a iya sakawa a ciki muna roƙon Allah subhanahu wataala ya mana jagora yan uwa masu albarka wannan aiki aiki namu ne ga baki daya wannan aikin ba na Ahmad Ahmad bane ba na Jamilu Abdulkadir bane ba na Umar Liman bane ba na wani kowa na bane namu ne gaba ɗaya collectively dukkaninmu musulmi kuma ran kiyama kowa sai yi wa Allah bayani Allah a damar da ka bani ga abin da ne wa addini da haka Allah subhanahu wataala muke roƙo E sanya mu cikin waɗanda suka shiga cikin wannan ainihin kasuwanci wanda ya kulla tsakaninsa da bayansa muminai bayan da ya faɗa a littafinsa mai girma da yace ce lallai Allah ya saya daga muminai rayukansu da dukiyoyinsu cewa su bashi shi kuma zai ba su aljanna me za su yi za su yi yaƙi don ɗaukaka addinin Allah su kashe a kashe su kuma ba sa jin tsoron kowa sai Allah su wata wata'ala wannan alkawari ne da Allah ya ɗora wa kansa ba zai saba shi ba duk wanda ya Allah wata al'a zai cika masa wannan alkawari wannan alkawarin Allah ya sha taura ya sha injila kuma ya yi sha alkur'ani kuma ba wanda ya fi Allah gaskiyar alkawari ba wanda ya fi Allah cika alkawari Allah ya ce da haka kuyi farin ciki da wannan ciniki da aka kulla ko da wannan albishir da wannan kasuwanci da kuka kulla tsakaninku da Allah subhanahu wataala kuma wannan shine rabo mai girma na roƙo Allah subhanahu wataala ya sanya da ku cikin waɗanda suka dace da wannan kasuwanci waɗanda Allah subhanahu wataala zai karɓi rayukansu da dukiyarsu kuma ya ba su aljanna bayan Allah wannan aiki muna yin sa a madadin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da aka yace ce ainihin mai isar da wannan sako ga wanda bai isar mishi ba kuma Allah subhanahu wataala mijin dare da rana suna zuwa suna dawa sai ya shigar da wannan addini kowanne gida muna roƙon Allah subhanahu wataala ya sanya mu cikin waɗanda za su wannan gwagwarmaya cikin waɗanda za su wannan aiki kuma ya sanya mu cikin waɗanda in sun yi zai karba Allah ka ba mu kyau a duniya Allah ka ba mu kyau a lahira Allah ka tsare mu azabar wuta muna roƙon Allah subhanahu wataala Allah ga Najeriya ta gurfana gaban ka Allah ka kawo mata dauki Allah ka kawo mata agaji Allah ka kawo mata taimako Allah ka kawo mata galaba Allah ka ba ta rinjaye Allah waɗanda suke nufin Najeriya da shari'a Allah ka shigaltar da su da kawunansu waɗanda suke nufin Najeriya da alkhairi Allah ka taimake su Allah muna roƙonka Allah ka iya wa musulman Najeriya Allah ka iya wa musulman Najeriya Allah ka iya wa musulman Najeriya Allah ka iya wa wannan yanki namu na arewa na Najeriya Allah ka sani ana shirya mana makirci da kaidi Allah suna makirci Allah lokacin da kowa yana bacci Allah idaniyarka ba ta bacci Allah in sun kulla Allah ka kwanci Allah in sun tsara Allah ka wargaza